assalamu alaikum malam so da yawa nakan yi aikin da'a amma sai in dinga ji ko ina samun wani irin shakku a cikin zuciyata kan cewa Allah ya karbi aikin ko kuma bai karba ba to ko akwai wata hanya da zan iya bi don samun ayyuka na su samu karbuwa sannan kuma in ringa dan samun watakila in ce natsuwa a cikin zuciyata masha Allah wannan ɗabi'a ce ta mumini wanda ko da yaushe ya yi ibada ya rika jin an karɓa mashi ko ba a karba mashi ba ya zama bainal khawfi wa raja tsakanin tunanin an karɓa ko ba a karɓa ba eh. amma malamai suka ce mutum shi tsammani na cewa Allah ya karɓa mashi da shi ne zaka ga addu'o'i dama annabawa musamman da muka ɗauka annabi Ibrahim addu'a annabi Ibrahim eh. Allah madaukakin sarki ka faɗa a cikin suratu bakara lokacin da ke faɗar kissa annabi Ibrahim lokacin da yake gina ka'aba da shi da dan shi wa idh yarfa'u ibrahimu alqawaida min albayt wa isma'il hmm. rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim Allah yake cewa lokacin da annabi ibrahim da shi da dan shi isma'il suke ɗauka tubali na ginin ka'aba bayan wannan suna ce ya ubangiji suna daga hannunsu zuwa sama ya ubangiji ka karɓar mana wannan inda ka anta sami hmm. lallai kai allah mai ji ne kuma masani ne da aikin da muke don haka kyakkyawan ladabi a ko da yaushe ka yi aiki na ibada kada ka yi jin kai ka ga cewa ai Allah ya karba tun karfe uku na dare nake sallah har karfe abin nan lalle Allah zai karbi mai a'a ka hada da addu'a hmm. dan shi ne a cikin addu'an manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan a kowace sallah bayan ya gama sallah annabi yake karanta addu'a ta cewa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala ya Allah ina roƙonka ilimi mai amfani da arziki eh, mai tsarki sannan kuma da aiki wanda ake karba hmm. to don haka annabi ma da kanshi, a kowace sallah bayan ya gama sallafa duka wannan eh, salloli na farilla duka annabi yana wannan addu'a don haka addu'a ya kamata mutum ya yi idan ya yi wannan da ikon Allah duka ibada shi Allah zai karɓa mashi addu'a annabi Ibrahim kace eh, eh na'am bayan a lokacin da ya gina dakin Ka'aba annabi Ibrahim da shi da yana doka tubali suna gini suna doka mace block duk suka doka su ya Allah ka karɓar muna wannan wa iz yarfa ibrahim alqawaid min albayti rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا إن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم wannan na wannan aya ta 127 a cikin suratu a bakara insha Allah mai son ya duba karin bayani insha Allah to malam lau khairan insha Allah zai kokari in haddace sannan kuma ina sa ran da mm. baki ɗaya yan uwa zamu da yi kokari mu ga mun haddace Allah ya samu dace lau khairan lau khairan masha Allah